Buzun dattijo ya ɗago da kanshi da hausar shi da bata fita da kyau ya ce, sannu bawan Allah, yawwa baba, don Allah taimaka min da ruwa mana tun safiyar yau, ban sa komai a cikina ba. Kash, sai dai fa ka yi sa'a duk masu zafi ne. Ya mika masa sace ɗin fiye wata. Dariya Anwar ya yi, na gode, amma baba daman talaka na samun abu mai sanyi ne. Rabona da ganin ko ƙanƙara na manta. Kallon sama da ƙasa mutumin ya mishi, Kai kuwa daga ina kake haka? Don shigarka da kamanninka sun nuna kai ɗin babban mutum ne. Baki ya buɗe har da rike haɓa. Wa? Ni ɗin? Tab lallai. Ka ce oga ya yi aiki. Kamar yaya ban fahimce ka ba. Gyara zama yi. Ni na Lawwali. Na zo ne da karamar hukumar Ajingi. To, to, to, ko kai ne sabon direban Hajiya? jimiyai zuwa can ya ce eh ni ne. Kallon da tsohon ya masa shi shi ya sa shi shan ruwan jikinsa amma am riƙe maganarka in dai gidan nan ne wata biyu na baka za ka gudu kai ma da ƙafarka. Ido ya waro waje ko zan san me yasa ka shi haka? Ka je ka gani. Ya miƙe tsaye bari na kewaya Bin saye da ido yana juya maganar, ta shiye da zimmar barin wurin ya hango wani ya leko daga cikin gidan da motar nan ta shiga. Bayan wata bishiyar darbejiya ya laɓi bisa mamaki sai ganin wannan tsohon yayi ya fito shi ma yana waige-waige har yana ɗaga wa mutumin hannu. Cikin ɗaga murya mutumin ya ce, ina yake? Dattijon da ke leƙe-leƙen neman Anwar ya ce, yanzu na bar shi nan fa, wataƙila gudu ya yi. Cikin ɗaga murya mutumin ya ce, dalla ware. Ni daman na san duk ƙarya ka shirya. Duk ƙarya ka shirya son shigowa kake. To Hajiya ta ce ka shirya wannan tsumman ka shigo ciki. Cikin daga murya dattijon ya ce kai dalla malam ka san yacce za ka ka san yacce za ringa min magana ni ba sa'an ka ba ne. Ya ja tsaki. Hannu ya sa ya cizge farin gashin bakinsa da na jikin gashin girarsa. A'a, yau tun anan zan tu yau tun anan za ka tuɓe? Lallai kana haɗuwarka da Hajiya. lallai haɗuwarka da Hajiya ba za ta yi kyau ba. Saurayin da a da yake da TJ ya ja tsaki, ya mike tsaye tamkar tangar tamkar ba tsohon nan ba da ke durgufe, sai da ya kuma waiwaigawa gefe da gefe sannan ya yi wuf, ya faɗa gidan suka rufe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya furta out of his breath, su wane waɗannan mutanen? Kuma wace ce wannan Hajiyar? Saɗaɗawa ya faɗa mota ya tafi jiki a mace. goggo. ba wai onkul zai raba ki da su ba ne, kina ganin dai abin da ke faruwa. Boarding school ɗin ita ta fi dacewa da su, amma kar ki damu jiya. Yaran nan tamkar yaran ciki na suke saboda gudun haka ya sa na yanke hukuncin tura su can UK inda iyalina suke tare da anuwar don ƙarasa karatunsu. shi ke kuma sai ki zauna a nan tare da Bello da kuma ni har Allah ya sa mu warware wannan da dabaibayin sai mu koma can baki ɗaya. Baki buɗe ta ce barista kai ne? Ya murmusa ni ne gwaggo na dawo da ƙarfina don nema wa Samira haƙƙinta da ake ƙoƙarin ƙwace mata. Gwaggo ta fashe da kuka barista ina cikin wani hali. A yanzu yaran nan sune ne kaɗai nake gani na ji sanyi idan suka yi nesa da niyya Gwaggo ni ma ɗanki ne. In Allahu ba za ki taɓa maraicin rashin su ba cewar Bello. Murmushi uncle ya ce na yi miki alƙawari duk hutu za su ringa zuwar miki. Numfashi ta sauke shi kenan na amince na san ba za ka taɓa cutar da mu ba. You are my last hope. Jinjina kai yayi ta share hawayen fuskarta amma me ya haɗin da su Bello? Kafaɗar Bello ya rungumo ‘ya'yan wana ne marigayi. Allah sarki ‘yan albarka. Allah ya ji ƙan mahaifanku. Amin Goggo. Kukan ya isa haka, suka jiyo murya shi daga bakin ƙofa. Kallon shi suka yi duka, gyara tsayuwarsa ya tare da takowa jiki a mace. Ya zube saman kujera idonsa saman na sasam, Sam. Ku tashi ku ba mu wuri. Ya nuna musu ƙofar ɗaki. Bayan sun shige ya gyara zama haɗi da tallafo fuskarsa da hannayen shi, Anwar, lafiya? Cewar uncle. Girgiza kai ya tare da miƙewa ya rurrufe ƙofa da windows. Suna bin shi da ido kafin ya zauna ya zayyane musu duk abin da ya faru. Tun ganinsa na farko da motar. Cikin ƙunar rai uncle ya ce yanzu kana nufin cikin yaran gidan nan akwai wanda ke ba da information a kanmu? Yes, akwai yaransu cikinmu. Bello ya kalli uncle. I think gara Bros A ya tafi da yaran nan Abuja gobe idan ya so su yi fasfot da biza kawai su wuce daga can. Jinjina kai Uncle ya idon shi kan Anwar, haka ne, ka shirya gobe ku tafi da safe, tun kan garin Allah ya gama wayewa. Ni kuma, amma barista ya ce, mm ka koma bakin aikinka sai ka ringa kular mana da su." Na yi magana da MSS kan makarantar da ka sauka ka je ka same ta. Ya kalli Bello, kai kuma ka shirya don mu ma da safe za mu tafi garin da magarin da ke jamhuriyar Nijar. Farista ne kuma fa? Kar ki damu, ba zan bar gidan nan ba face na bar miki 'yan sanda wanda za su kula da lafiyar ki? Ta girgiza kai shi kenan. Kai ni gurin yarana na kintsa su tunda fitarwar za su yi. Bello ya taka mata Anwar da Uncle kuwa kusan rabar dare suka suna tattaunawa. Karfe uku na dare kishin ruwa ya farkar da Anwar. Kasancewar dare ya tsala ba abin da kake ji sai karar haushin karnuka kafafunsa ya fara saukarwa ƙasa daga bisani ya miƙe tsaye. Sai da ya duba firij ɗin ɗakinsa babu ya nufi firij ɗin kicin. Gwaggo yunwa muke ji. Muryarsa Sam ta bugi kunnensa to ya kuke so ne muku? Dan Allah ku daure zuwa gobe da safe sai na bada a samo muku sai da asuba. Ni ni dai Allah ki san ba za a samu da asuba ba yau zan mutu. Ke Samira kuma Lukman kin ambaci mutuwa, maza ku tashi ku ɗauro alwala ku yi ta sallar yunwar, ku yi ta sallah yunwar za ta ragu. What? Ya furta a hankali buɗe Homas, ɗin da ke saman dining yayi, ganin akwai abincin da cook ta dafa tun na dare ya sa shi yin hamdala. Saman tire ya jera har da plate da spoons ya nufi ɗakin. Nokin ya daga ciki kallon kallon suka yi gwaggwata a ɗauke da bakinta ta nufi ƙofar. Au, Anwar kana tsaye dama? A Abin hannunsa ta kalla har da hidima haka da dare. Ai da kamar shi ma a zuciyarta cewa take kar da ya ji maganar da miki. Marmishi yana jinjina kawai ce irin na matar ya ce a'a ba komai. Hannu ta sa za ta karɓa ya ce a'a ko ku bar shi. Kai maza ku zo ku karɓa kun tsare mutane da ido. Wanda ce ta fara zuwa ta karɓa ita kuwa sam daɗa sun koyar da kai tana daɗa matse cinyoyinta a ƙirji. Duk kunya ta kama ta saboda rashin mayafi. Kamar daga sama ta ji ya ce, ke mara jin magana ba za ki taso ba? Raurautai da ido idonta akan hijabinta da ke jikin Muni ta taso. A hankali ta isa gaban shi ido a rantsa ta miƙa hannu ta amshi plate ɗin. Ta juya nan ma tamkar wacce ƙwai ya fashewa a ciki. Ƙofar ya ja ya rufe ya jingina jikin bango ido limshe. Da ƙyar ya ɓambare daga jikin bangon ya koma ɗaki faɗawa ya saman gado haɗi da ruƙunƙume filo. Ido ya rufe ba komai yake gani ba illa tafiyar Sam wacce duk takun da ta duk takun da ta sassan jikinta yake motsawa kasancewar rigar baccin jiki baccin jikinta ce kawai ta yi musu sutura. Tsaki ya ji haɗi da sakin guntuwar dariya ya ce lemon tsami kenan. Tashi ya faɗa ban ɗaki ya ɗauro alwala ya shiga yin nafula Abinci cike da baki ta watsawa Mona hararar ƙasan ido tana faɗin wallahi tun da kika sa namiji ya ganna a haka sai na rama. A hankali Moni ta ce to ba ke ce da gurgu ta ce mu tashi mai nafila ba ki tashi ba me kike da shi da za ki ɓoye masa. Ta ƙara shaida dariya. Ta kaici ya cika Sam ta yi ƙwafa to wa ya ce ki ɗaukar min hijabi ko ba ni da komai. Ai Muallim Bello ya ce duk namijin da ba babanka ko ƙaninka ba ba muharraminka ba ne ka kasance mai killace kanka. Ƙwarewar da ta yi ne yana ta ƙarasa maganar, gwaggo da ta take shingiɗa ta tashi a firgice tana shafa mata baya. Munu kuma ta buɗe firij ta ɗauko wata ruwa, ta ɗauko mata ruwa. Da ƙya ta dawo daidai, abincin da bata ƙarasa ci ba kenan bacci ya awon gaba da ita. Misalin ƙarfe biyar da rabi, zaune suke suna hira, Anwar ya yi sallama, cikin ƙasaitaccen takunsa ya ƙarasa cikin falon. Daidai kujerar da Gwaggo take tsuguna yana gaida ta, gaishe shi su ma suka yi. Ya amsa ba tare da ya kalli inda suke ba, ya ce Gwaggo, akwai saƙo na ajiye miki a ɗaki. Jinjina kai ta cike da tunanin ko menene, ta ce to madalla an gode Anwar, ku tashi mu je ko? Ya farta a hankali Gwaggo suka nufa kowacce cikinsu ido ya kawo ruwa, amma ba damar kuka, ganin yacce Anwar ke tsare gida. Allah ya yi muku albarka, ku ji tsoron Allah ku kuma riƙe addininku. Kar ku ga ba ma tare ku ce ba zan ba zan kwaɓe ku ba, Allah na kallon ku, ko kuma kuma zai hukunta ku gwargwadon laifin da kuka yi masa. Ta kalli Anwar, a yanzu ragamar kula da su ragamar kula da ku suna hannunka. Ga su amana, ta ƙara ce cikin rawar murya. Kallonsa ta gani yadda suke kikkifta ido ya sa ta shige ɗaki da sauri. Allah ya sauke ku lafiya, ta faɗa daga ciki. Da hannu ya nuna musu hanya jiki a sanye sanyaye suka nufi waje kowacce na ƙunshe kukanta. Kan kar Anwar ya yi musu faɗa. Cikin wata golden ɗin keke motar jeep suka shiga inda ya umarci ɗaya cikinsu ta shiga gaba. Muni ta yi saurin shigewa baya ta bar Sam tsaye wacce kukanta ya koma da biyu. Ga na rabuwa da gogo ga kuma na zama kusa da dodonta. Don ita har firgita take idan ta ji ko da sa ne. Ina ga yau ga shi ga ta, ke ba za ki shigo ba ne? Girgiza kai ta yi ta buɗe kofar a hankali za ta rufe. Kenan sai ga Bello kamar wanda aka cillo yana haki. Alamun ya sha gudu ya ce hold on, ta ya za ku tafi ba sallama? Ya miƙa musu wasu manyan ledoji ga kayanan idan kuka je Abuja Bros A zai kai ku a ɗinka muku kafin ku tafi. muni da ke baya ta amsa suka yi godiya, da baya ya koma yana sarawa Anwar. Drive safe bros. Murmushi ya masa kan ya harba motar. Kusan minti biyar yana duba takardar ba don bai fahimci abin da ke rubuce ba, sai don son tabbatar da abin da ke jiki. Shin ya take? Shin ya take me? Wayar Anwar ya kuma train for the fifth time in Ta ƙi shiga. Bello ya faɗo masa a rai. dalin wayar shi ya ringin biyu ya ɗaga. Babban likita na rayya, da kanka a sare. One side murmushi yayi abokina, ina yayanka? Bello ya ce yana dab da shiga Abuja. Duka ya kaiwa bango ya duka ya kaiwa bango yana to and fro ya ce ya Allah I really need to see him. Why did he left ba tare da Salama ba? When is he coming back? Well, maybe in a year or two. Da ƙarfi ya ya ce what? Zai wuce UK ne? Uncle ya sani? Ya shi ya ce ya tafi da su Sam. Sam kuma, a'a, it's alright. Ina zuwa. Ya sabi ya sa saman goshi yana murzawa kan ya zube hannuwansa saman tebul yana girgiza kai. Ya kalli agogo ƙarfe 11 Ki ya ɗauka da wayoyinsa ya fita bayan ya farwa sakatarensa sallahu. Kowa ya zo a ce ya fita. A dawo zuwa da yamma. Direbin yake amma hankalin shi baki ɗaya yana kan wayarsa da ke haske ba damar ɗauka. Juyawa ta yi cikin lafiyayyen baccin da ya ɗauke ta tun su Kano. Mafarki take ga ta kwance saman gadonta ta gefenta dadi ne kwance yana kallonta. A hankali ta shiga buɗe ido, "Morning Daddy," ta furta murmushi ɗauke a fuskarta. Gyara zaman medicated glasses ɗin idon shi yayi ya ce, "Morning Mommy," ya yi fakin goshinta. Hannu ta sa ta maida ta maida cincirinden gashin kanta baya ta matsa kusa da shi tare da ɗora kanta saman kafaɗarsa. Ta rungume hannunsa a jikinta. "Have you saw him?" Ɗago ido tayi tana kallon fuskar Dadin ta ce, "Who?" Murmushi ya tare da jan dogon hancinta ya ce, "The one Mommy." Jimta tana kallon Dadi ta ce, He did not appear yet. Ta turo baki gaba Dadi, waye ne haka da zai shigo rayuwata? Bayan kowa gudu na yake har da su Abba, Umma Amir and the monster Habibi. Ta fashe da kuka. Hannu ya sa yana share mata hawaye still yana sakar mata murmushi ya ce, He will come. He will soon come. Cikin shekar kuka ta ce, Daddy, do you trust him? Ya ɗaga kai, yes, he will bring to harm to you. he will be your guardian. Ya tashi tsaye yana kallonta yana tafiya da baya da baya sai da ya je dab da ƙofa. Ya ce sai wata rana mami ina son ki. Kwala masa kira ta gashi ta gaza tashi tamkar wacce aka danne. Kuma rirrige ta da hannu yana ƙoƙarin daidaita motar da ɗayan hannun. Bugar bishiyar mangoron da ya ne ya ba shi sa'ar fuske hannunsa daga kan steering wheel. Steering wheel ya finciko ta haɗi da zare mata idanu. Cikin muryar bacci ta ce I'm sorry. Bai kula ta ba haka bai sake ta daga riƙon ba sai bin jikinta da yake da ido. Har ta fara ruƙunƙume kanta ta ga ya sa hannu ya haɗa ta da jikinsa da ƙarfi har tana iya jiyo bugun zuciyarsa. You are ya furta cikin sanyin murya. Ihun da Muni ta saki ne ya sa su ɗagowa da sauri ta zaro idanu haɗa da rufe bakinta da hannu. Mai da idon suka yi ganin su saman wani tsibiri. Ƙwaƙƙwaran motsi idan suka yi sai zai iya ja motar ta hantsila. Numfashi Sam ta ja tun ƙarfi, lokaci ɗaya ta faɗa saman ƙirjin shi. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.